Ana iya cewa dukkan mafi yawan likitoci na nan ya mai cunkushe ya kamata a ce an rage su zuwa cikin sassan ƙasa ana da bukatar su sosai ta likitoci a cikin jahohin. Wannan aikin na tura su a cikin jahohi tuni an soma shi musamman a Maradi saboda muna da ma'aikata da dama wannan aikin ya yi daidai wanda yanzu haka shine minista ya sa gaba domin daidaita aikin. Da jimawa ƙungiyarmu ta Sanfamer take kawo wannan zancen cewa a duba al'amarin likitoci dukkansu na nan anya mai, ‘yan uwansu na can daji suna wahala. A game da wannan sabon tsarin muna jinjina ma minista da ma gwamnati baki ɗaya da suka dage domin tabbatar da wannan aikin. A ganina aikin likita ba abu ne da ba wani rashin ganewa a cikinsa. Da na gwamnati da masu zaman kansu kowanne in lokacin ka ya kai sai ka sabka ka tafiyarka abinda ba a so ka ɓata lokacinka na aiki a can likita mai zaman kanta wannan abu ne da ya kamata dukkan masu ruwa da tsaki na ma'aikatar kiwon lahiya su mai da hankali gare shi a halin yanzu ba mu iya cewa an biya dukkan koke-koken likitoci an shawo kan shi amma akwai abubuwan da ba daidai ba inda za a kai babban likita a cikin gidan likita ba komi na kayan aiki ai kaga nan nan ya zai yi da 'yan malati sai ya haukace ko